الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درس من نوتنا دبيا يو عشرين دبيا watan Juma'a da 1428 wanda ya dace da 8 ga watan 7 a shekara 2007 a cikin littafin nuzhatun nazar hukumu riwayatul mubtadi inda zamu tashi kenan hukumu riwayatul mubtadi hukuncin riwaya daga wajen al-mubtadi dan wanda yake aka shi fantashi da al-ibtida yin bid'a a cikin addini yace thumma bid'a وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي sannan bid'a ce sababi ta sababi na tara daga cikin sabubban suka a cikin rawi akan rawi wahiya imma an takuna bi mukaffir ko dai bid'a din biyu ce ko dai ta to ma'anar bid'a a lugha shine ma umdita ala ghairi misali abinda aka tare shi ba tare da wani misali ya gabace shi ba shi yasa ake ce ma Allah tabaraka wa ta'ala al-badi'u samawati al-badi'u bi ma'ana al mubdi'u wanda ya fari halitta sammai da kasa ba tare da wani misali wanda ya gabata ba wannan ma'anarsa kenan a cikin lugha a shi yasa ake ce ma wanda suka faru wani ba a cikin addini ake ce musu mubtadi'a a da alaka a cikin da ta luga ta cewa sun faru wani abu wanda yake ba a san shi ba misali su bai riga ya gabata ba amma a cikin shari'a kamar inda ibn rajab ya arrafa shi shine kullu ma uhditha mimma laysa kullu ma uhditha fi din mimma laysa lahu aslun fi shari'a da abin da aka kirkire shi aka fare shi a cikin addini wanda yake ba shi da asali a cikin shari'a ya dullo alaihi da yake nuni gare shi wato aka samu masa asali in aka samu masa asalin mashru'iyya aka nuna cewa wannan al'amari yana da asali a cikin shari'a to bai zama to bid'a ba ko da hadas din sabo amma yana da asali daga wannan tarihin ne ake fitar da al musalifin al-mursala daga cikin al-bid'a to haka abinda mutane sukan kawo kamar su ce abin nan rubuta al al-qur'ani ko rubuta ulumul shari'a ko rubuta sunna a cikin littafi su ma wannan ai da ne to amma suna da asali a cikin shari'a domin asalin shari'a ya yi nuni ga wajabcinsu ko istihbabinsu ko daidai daga cikin wa'annan adilla na shari'a guda takwas da guda biyar daga cikin ahkamu taklif to don ya samu asali a cikin wannan ba za a ce masa bid'a ba sai zama to daga cikin abin da ake kira al-musalafin mursala ya yi bayani akan wannan sosai a cikin littafin sa al bambanci tsakanin al-bid'a wal musalafin mursala to bid'a ta daga cikin sabubban da ake sukan mai riwaya mai riwaya da ita domin mai domin tana komawa zuwa ga sifar adala ana fa’an a kan rawi in mafi adala wa in mafi dab wa in mafi himama to daga cikin abin da yasa ake ake suka akan rawi saboda a wajen ta fuskar adalarsa shine al-ibtida'u fi fara wani abu na a wato kirkira wani abu a cikin addini to alhafi ya ya kasar bid'a nau'i yace in ma an tafuna bi mukaffir ko dai bid'a ta zama to da abin da yake kafirta mutum ne al mukaffir min min kaffara yukaffiru ismu ba ismu fa'il din kaffara yukaffiru na kafirtawa in ma da abin da yake kafir ta shi ka an ya ka an ya tafi da ma yastalzimu al kufr kamar ya itikadin abin da yake lalle ta masa ya zama to kafiri wato lazimin itikadinsa kafirci ne ko da bai ce shi kafirci yake ba amma in ya to yana lizimtar abin da ya faɗa yana lizimtar kafirci kuma aka gaya masa kan cewa wani abu ka yi zama ka to kafir ya ce eh ya sani amma shi akan su to wannan kafir ne amma idan ya ce idan ya musu kan la zama mu hmm, to wannan asfahi ba kafiri ne domin lazimul qawl laifin da qawl in ya ce shi in ya faɗi magana a cikin masa wannan abin yana nuna cewa kafirci ne cewa a shi da ya musu kan wannan bai daga wannan lazimi ba to nan ba ta zama to kafir ba aw bi mufassir ko kuma abin da zai fasikantar da shi a in ya sani da in ya sani da mukabara ai wannan kuma wani abu ne daban shi yasa ai abu biyu ne akwai abin da yake ma yulum min ad din min ad din bi darura ya inkarin sa wannan wanda yake baya bukatar ma a kawo masa lawazi a ce lazimin wannan maganar kafirci ne amma idan wani abu wanda yake ba ba zahiri bane eh, to wannan shine za a kawo masa da dalilin lazimi a ce ba wanda fa ya yarda da wannan ma'ana ya kafirta da aya kaza ma'ana ya kafirta da hadisi kaza ma'ana ya zama to kafiri hmm? to ya ci gaba da cewa eh ya sani din amma kuma ya yarda amma kuma haka yake to wannan kaga babu shakka akan kafircin sa fal awwal la <clears throat> fal awwal la yaqbalu sahibaha al jumhur na farko shine al eh? aw bi mufassir ko abin da yake fasikantar da shi wato abin da yake fasa al-fusuq shine al-khuruj min ad-da'a al-khuruj min ad fita daga cikin da'ar Allah da ɗaya daga cikin kaba'irul dhunub ko kuma da israr al-sagair wanda daga saboda haka amma abin nan bid'a da ake nufi bid'a da take ba ta kai kafirci ba bid'a da ba ta kai kafirci ba ita ce mufassiqa saboda haka nau'in kafir bid'a biyu ce akwai mukaffira akwai mufassiqa fal awwal ai albid'atul mukaffira la yaqbalu sahibaha aljumhur jumhurin malamai ba sa karban a sahibaha wato al almubtadi'il mukaffar wanda yake mubtadi'i kuma aka kafa shi da bid'arsa wannan shine alqawlu qawlul jumhur kenan wa muqabiluhu wa qila yuqbalu mutlaqan muqabilinsa waɗansu ƙaunin waɗansu malamai suka ce yau balo mutlaƙan ana karɓar riwayar mubtadi' mutlaƙan ma'ana sawa'un Eh, bid'arsa mukaffira ce ko mufassiqa shine wajibul itlaq su ba su yi wannan at-taqyid ba qauli na biyu kenan wa qila in kana la ya'taqidu hall al-kadhibi li nusrati maqalatihi qubi wani kaulin kuma shine suka ce idan baya itikadin halaccin ƙarya domin taimakon domin taimakon ra'ayinsa domin taimakon bid'arsa to za a karɓi riwayarsa in ko yana itika in kuwa yana itikadin ya halatta ya karya don ya tabbatar da riwayarsa ba za a karba ba wannan tafsilin ana dangana shi zuwa ga waɗansu na dangana shi zuwa ga imam shafi'i domin shi ne ke cewa baya karɓan riwaya baya yana karɓan riwaya ta ahalin ahwa hmm, sai dai al-rafida saboda suna ganin halaccin karya domin taimakon mazhabinsu a wannan matsalar nan ya hafi da ya yi ishara ga khilaf to khilaf din abu ne wanda yake mai tsawo kwarai da gaske ba tun yau ba ya faɗi akwal guda uku akwal din sun fi haka hmm? waɗansu suna kastam akwal din kamar wannan akwai arrad mutlaqan ba a karɓar riwayar al-mubtadi mutlaqan wanda ana dangana wannan ra'ayin ga irin su Muhammad ibn Sirin da Imam Malik Imam Malik yana cewa <clears throat> a la yuqbal hadith Hmm? min arba akwai wannan ba zai shaida akan wannan magana ta imam malik ba amma imam malik yana daga cikin wanda aka rubuto wannan daga gare shi alqawl thani alqabul mutlaqan ana karɓar riwayar sa mutlaqan wannan an rubuto daga dayawa daga cikin malaman hadisi irin su ali ibn al-madini irin su yahya ibn ma'in har aka rubuto ali ibn al-madini yana cewa law tarattu ahla al-basra lil qadar wa tarattu ahla al-kufa lit tashayyu la kharibatul kutub da zan bar riwaya daga wajen malaman basra saboda bid'ar qadariya da yake tashi har a can kuma na bar riwaya daga wajen ahlul kufa saboda bid'ar tashayyu da alsafan hadisi duk sun rushe da alsafan hadisi su ce su da wa'annan ruwat din wanda yake baka samu wani ba ka sa wanda yake zaka rinka samu waɗanda ai suke su da bid'ar wani ra'ayin wanda suka ce ar-radd mutlaq al-qabul mutlaqan kenan na uku kuma suka yi tafsir baina da'iya wa ghairu da'iya wanda yake kira ya zuwa ga bid'arsa wanda yana da cikin ruwa sa'un bid'a kuma ya to ya shahara yana kariya da bid'a sai yana sa'i anha to wannan ba za ka tsiri wa yasa ba amma wanda yake ghayr da iya ba ma ya wannan ma da yawa san kan wannan bid'a yake ba sai aka tsiri wa yasa wanda yake wannan ra'ayin shine ake danganawa zuwa ga Imam Ahmad ibn Hanbal kuma har har yau akwai riwaya da Imam Malik da take nuni ya zuwa ga wannan dan a cikin kitabul jami' na ibn abi zaid yana faɗa an rawaito daga imam malik yana cewa la yuqbalu hadith min arba daga ciki yake cewa ah, wala min sahibi hawa yad'u ila hawa ba a karban hadith daga cikin sahibi hawa mai bin sarran sa da yake kira zuwa da sarran mai dan bid'a mai kira zuwa da bid'a me yasa aka kirawo yan bid'a ahlul ahwa me yasa aka kira su ahlul ahwa na saboda suna dogara ne da abunda su ganin su wannan abun ne daidai ba tare da samun eh, nafi sarahatan kan wannan abu eh abinda suka fahimtar su ita suke gabatarwa akan nasi fahimtar su da ra'ayin su suke gabatarwa akan nasi saboda haka aka ce musu ahlul ahwa to shine imam malik ya ce wala min sahibi hawa yad'u ila hawa guda hudu yace la yuqbalu hadith ah, min rajulin safih hmm. safih mu'minin bisafa wawa wanda yake bayyana wautarsa wato wanda yake bashi da ba bashi da ruwa hmm? wala man la ya'rifu hada sha'an da kuma wanda bai san wannan ba wato mugaffal kenan wanda bai san ilimin hadith ba wanda ya zama to maturo wala min sahibi hawa yad'u ila hawa ko ba a karba daga wajen dan bid'a da yake kira zuwa ga bid'arsa wala يكذب في fi الناس وان كان in في حديث fi الله صلى الله عليه وسلم ko wanda yake ƙarya a cikin maganganunsa da mutane ko da yana gaskiya wajen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira al-muttaham bil kadhib to da ka wannan ra'ayin na uku annabi ya shi zuwa da Imam Malik wadan sun yi wani tafsir din da aqwal din suna da yawa kan shafin mubtadi abin da yasa aqwal din suka sassaba suka shishiga cikin juna kulasa kafin mu shiga cikin zurfin magana da hafi da ke faɗa shine cewa yawanci malaman hadith sun yi raddin riwayatul mubtadi ba wai dan saboda rashin ingancin riwayarsa ko saboda tuhumarsa da kaya wani lokaci sun yi raddin riwayarsa ne saboda min ba al-hujra kaurace ma dan bid'a kaurace hmm? ma dan bid'a da rashin karfafa bid'arsa da rashin ganin kan cewa an yarda da shi tunda kaurace ma dan bid'a yana daga cikin daruratul din wanda yake ya shahara da bid'a duk abin da zai karfafa bid'arsa abu ne wanda yake ake ake nisanta saboda haka imam ahmad ya rawaito hadithin ubaidullah ibn musa al-absi wanda ya rawaito hadithin man adali waliyan faqad tun bil muharaba ya daga cikin rijal bukhari amma mutum ne wanda yake shi'i mutashayyi sananni da shi an shi'ancin imam ahmad ya rawaito hadisai da gudu saboda istiqamatul hadith amma da baya yace da yi riwaya daga wajensa sai aka ce masa me yasa kai iriwa ka dina riwaya daga ubaydullah al-absi amma ka ci gaba da riwaya daga abdurrazzaq as-sanani sahibul musamman bayan dukkanin su ra'ayin su daya a cikin shi an ce sai ke cewa amma abdurrazzaq falam asma minhu hadhihi al-ahadith ar-radi'a abdurrazzaq ban je magana da waɗannan hadisai nasu na shi an ce na wato bai je magana da aƙidarsa mummuna aƙidarsa ya ɓoye ta amma ubaidullah al'absi shi ya bayyana tun da ya bayyana shi kuma imam ahmad imam sunna ne saboda haka ma ya ce a ji shi yana ambatan ubaidullah al'absi kamar taskiya yake masu kamar cewa wannan mutumin makabul ne fi dinihi wa fi riwayati to saboda haka shi ya san makabul ne fi riwayati amma fi dinihi ba to ba lalle ne ya zama to kowa zai san wannan ba dan haka sai ya kaurace masa to wani lokaci shi shine yake sa sai a dinga ganin kamar maganganun maganganun malamai din suna ci karo da juna ko kuma a kasa gane menene matsayin su wani lokaci sukan sukan karɓi riwayar rawi duk da yake dan bid'a ne saboda ganin kan cewar karɓar saboda bayyanar gaskiyarsa da kuma kan cewa a cikin karɓar riwayar su babu tashiri da al'amarinsa ba zai sa mutane su rudu da shi ba har su zo su raja a kan su rinka karɓar ilimi da addini da godansa amma wanda ya zama tokan cewa duk kula da gaskiyar hadisin sa amma ana gudun kan cewa za a rubuta da shi to ba sa karɓar hadisin sa insha Allah kafin kafin mu kare zan karanta muku magana da ta Sheikh Islam Ibn Taymiyyah akan wannan kan ra'ayin Imam Ahmad wa tahqiq Imam ah, Imam al-Hafiz yace magana wanda take ta gaskiya annahu la yurad kullu mukaffarin kullu ah, la yurad kullu mukaffarin bi bid'atihi ba a raddin dukkan wanda aka kama da bid'arsa ba kowane mutum da aka kafirta da bid'a sani ake rarda hadisin sa ba su kansu ma al-mukaffira ne so da ka ce kaulan wahidan wanda yake wanda yake al-mukaffar wanda yake akan bid'a mukaffara mukaffira ana ana rarda hadisin sa shi ma wannan ba ta hakiki bane ga wajibin tahqiqin shaykh al-imam al-habib yace li anna kullu ra'isatin tad'i anna muhalifiha mubtadi'a domin kowace kungiya tana da awar cewa wanda ya saba mata dan bid'a saboda haka in haka ne kenan ba za a samu wanda yake ya tafi ta ba a wannan magana ta hafi za a ba za a sallama masa waƙat tubalin wata ta'ifa ɗin ƙungiya ta kan yi mubalaga ta wuce iyaka kafiru muhali fiha su kafirta waɗanda suka saba musu falau uku da zalika alal isla in aka ɗauki wannan maganar alal isla ba tare da wani ƙaidi ba amma a ɗauki maganganun kowane kowane firka akan kan uwansu لا يست... لاستلزم تفسير لاستلزم تفسير جميع الطوائف جميع الطوائف da wannan sai zama kai lazim ta mana makafata dukkan kungiyoyin musulmi tunda idan an ce yan rafida an ce abin nan a sun kafurta saboda sun ce alkur'ani ba cikakke bane su kuma yan rafida sai su ce ahlus sunna sun kafurta saboda sun karyata alkur'ani yan wannan eh, abin da yan amadiya aka ce sun kafirta saboda sun yi mai da manzon Allah da wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yan amadiya sai su ce sun kafirta saboda sun karyata. Hmm, a nubuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga kenan kowa sai ya kafirta juna ba za sai zama dukkan al'umma musulmi din kowa an kafirta shi amma wannan magana ta hafi ba ta zuwa da ai akwai mizan akwai mizan shi yasa a wani waje shi kansa hafi ya gyara wannan magana kamar da sahawi ya yi ishara a cikin fatwal mubin cewa dukkan wanda yake dukkan wanda yake ya kafurta da abin da aka sani aka san shi cewa ma'alumu min addini bil darura an san shi bisa larura cewa wani yana da cikin addini in ya kafurta da wannan to nan ba a shakka akan kafirce ta kawai mutumin da yace alqur'ani na fisni ko alqur'ani akwai ziyada a ciki to wannan ya tabbatar da abin da yake malum ya din bi zarura ko wanda yace akwai wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da wahayi yazo da wata shari'a wannan kaga ba a wani tantama cewa wannan kafiri ne saboda haka dan shi ya kafirta wadansu ba za a saurari nasa kafircin ba hmm. tunda kafircin sa bayyananne ne na biyu wanda yake lazimin maganarsa kafirci ne kuma ya yi iltizamin wannan lazimin shi ne wanda ke muku shara a amma anan lazimin magana mutum ya faɗi magana kamar mutum ya ce a ai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗayan sun kafirta illa kaɗan sai ce masa kaga ba in ka faɗi wannan kana inkarin abin da yake kana inkarin abin da yake sananne a cikin wahayi wannan kuma inkarin abin da yake sananne a cikin wahayi na cewa wa'annan mutane akan shari'a suke to yayi ya kafirta in yace a wannan wannan ba kafirci ba yayi musu da kai akan ya kafirta to haka bai iltizamin lazimi ba ka ce masa lazimi magana ka ka ta sai ya mutu da kai akan wannan lazimi to wannan shine ba za a yi tawakkufi akan kafirta tashi saboda ne saboda akwai mani kuma sharadin bai cika ba hmm? sharadin bai cika ba a kansa don hanyar yana da wata shuba yana ganin wannan magana ta ba kafirci ba ce to amma idan aka tabbatar ya yi iltizami da wannan lazimi ce eh naji in ma ya kafuta ne naji na yi iltizami to wannan shi ma ba a shakka akan kafircin saboda ka ga maganar alhafiz ta'alilin cewa ba kowace mukaffira ce ake kafirta ake kafirta an bid'a da shi ba da wannan ta'alilin cewa kullu kullu da'ifa tukaffiru sahibaha wannan ba za a yi shi halalin ba ba as-sahih ma aka ce ba kowace mukaffir ba kowace bid'a mukaffira ce ake kafirta ne ita ba a ce kan sai dai a ce ba kowane muayyani ne daga cikin masu bid'a mukaffira ake kafirta shi ba hmm, ba kowane muayyani ne. domin takfirul muayyan shine wanda yake za ka zo ya zama to ka tabbatar shiro din sun hau kansa ko babu wani mani ba abin da yake hana ka kafirta shi in kuma dangane da tsa'ifa din ita kanta tsadifar ta zama tukan kan cewar kafircin ta abu ne wanda yake ma'alumin min addini bil darura ta kafirta da abin da yake ma'alumin min addini bil darura sanan ne a cikin addini eh, bisa larura kan cewa mana kafirci ne fal mu'tamad alhafi da ce abin da yake abin dogaro an da lalita wato riwayar tuhu cewa wanda ake rajin riwayarsa man an kara amuran mutawatirin min sha wanda ya inkarin al'amari wanda ya yake mutawatir a cikin shari'a ma'aluman min addini duk darura sananne a cikin addini duk darura dole a ce kowa ya sani kowa ya san babu na annabi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. to wanda ya zo ya inkarin wannan sai ya zama tukan cewar ya yi kara wanda ya yake ma'alum min addini bi zarura sai ya ta wa kaza man yataqad man a aksahu ko wanda ya itikadi kishiyar ma'alum min addini bi zarura an tabbatar da kan cewar alqur'ani ya cika wani ya zo itikadin cewa alqur'ani bai cika ba fa amma man lam yakun bi hadhihi sifa wanda ya zama to ba wannan ce sifar sa ba wanda ma ila dhalika dabtuhu lima yarwihi kuma tare da wannan aka samu cewa yana kiyaye abin da yake ruwaitowa ma'a wara'ihi tare da wara ɗinsa wato tsantsinsa a cikin addini wata kwahu da tsoron Allah sa salama ne a min kabuli babu laifi a san aka zuri ba shi na eh eh a wutar ka zamani ta kada aksan hmm. a yi ijikadin kishiyar abin da yake ma mutawatir ne ma'alum biyar addini bi zarura abin da yake sananne a cikin addini bi zarura alal misali kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa da sako ga baki ɗaya sai wani zo itikadin kan cewa akwai kan sa'uwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi su kaga wannan ya dafa saboda yayi itikadin aka san abin da yake ma'lum biyar addini da zarura wanda ai ba ko shi eh? ne sai mutum ya yi da kafircin ba idan ya inkari abin da yake malumi na dini bis darura ko bai ko bai iltizam ba hmm. abin da yake kafircin ba a bayyana ba hmm. shi za ka kawo masa ladan hmm. shi za ka ce wannan mutum yalzam cewa wannan in ba kai itikadin wannan yana nuna ka zama to kafin. to in yi musu akan wannan shi zaka ce ba za a kawo shi ba da qauli saboda bai iltizami ba ai abu biyu ne abin da yake ma'lum min addini bi darura mutum yake inkarin sa wannan ba a buƙatar ya yi iltizami ko bai iltizami ba ya kafirta hmm? sai dai kawai idan ya zama tukan cewa wannan abun ba ma'lum bane a wajensa hmm? to a lokacin haka sharadin bai hau kansa والثاني من اين الثاني ده المفسر المفسر ببدعته وان اتفق انت تشير ببدعته وهو من وهو من لا تقتدي بدعته التكثير اصلا شنو اللي بدا السبعه حكم تامه كافرتي اصلا بعد حكم تامه كافرتي وقت ابيسا ابي باب وني دليل اي باب وني دليل اللي كان بدا حكم تامه كافرتي شنو وجه شنو انا اصلا عندي كاو وقد اختلف أيضا في قبوله ورده تشيما وانا أن يساقان وجن ترفع رواية da raddin riwayarsa faƙila ya raddu mutlaƙan aka ce ya raddu mutlaƙan a yi raddin riwayarsa mutlaƙan shi ne ra'ayin su ibn sirri ya ce wa huwa ba'i wannan ra'ayi ne wanda yake ba'i a yi ba'i da ɗan sawa wa ruya an abin an rubuta wannan irin wannan ƙaunin ba daga imam malik wa aksaru ma ullila bihi anna fi riwayati anhu tarwijan li amrihi wa tanwihan bi dhikri mafi girman dalilin da aka kawo mafi yawan dalilan da ake kawowa wato fi an akan akan raddin akan wannan mazhaba da take cewa da mutlaka an da fi an anhu cewa an aka riwaya daga wajensa tarwijan an riki. akwai yada al'amarinsa akwai wato a sanya al'amarinsa ya zama to yayi kasuwa akwai kiran kasuwa a gare shi hmm? wa tanbihan bi da ɗaukaka ambatonsa kamar taskiya ake masa ce irin a ce kamar abin nan a wato kamar mutum ne kamar yanzu a zamanin mu ne wani daga cikin alamun alamun sunna a ce yana zuwa wajen wani katon ɗan bid'a ɗan abin nan a ɗan bori wanda aka san shi da bid'a sa kuma a ce yana zuwa yana karatu a wajen a ga wannan ashe mutane ce a ah, ta ga wannan ma'abu duk ma da ake faɗa a kan sunan bori duk ƙarya ne in ba inda wadata ba a ce irin su wani su malam suna zuwa wajen suna karatu hmm. to wannan shine babban dalili babban dalilin da aka karatu wa ala hada fala yabdi an la yuwa an mubtadi'in shay'un yusharikuhu fihi ghayru mubtadi' a bisa wannan dan haka bai cancanta ba um, a waya da wajen mubtadi' da wani abu wanda yake ghayru mubtadi' bai riwaya da wajen wanda yake wanda ba mubtadi'i ba ya musharaka tare da shi wato ma'ana idan aka a bisa wannan ra'ayi na cewa riwaya wajensa akwai tarwiji ga al'amarinsa to in haka ne kenan in wani wanda ba daɗi ba ya muwafaka da shi a wajen riwaya to bai kamata ya rasa riwaya sau kenan sai abin da ya kaɗaita da riwaya shi shi kadai ya zama to zai karfafa mazhabarsa tunda idan bai kaɗaita ba wani ma ya rawaito tare da shi kuma wancan wani ba ne ka kaga babu tarwiji kenan a cikin da wajen sa Allahumma illa in ka fuskanci in ka kalle shi ta wata fuska cewa mujarrabin a ambace shi a wajen riwaya ta rubuci ne ga al'amarin ba wai kawai wai karɓar riwaya ba a ai ambace shi a wajen riwaya domin akwai wannan janibin akwai janibin karɓar riwaya da kafa hujja da ita akwai kuma janibin ya zama to ambatonsa a cikin isnadin da wato astiqa suke shi kansa wannan tarwiji ne ga al'amarin eh. na na ce hadisin da muke so e to wannan akwai waɗanda suke ganin wannan akwai waɗanda suke ta'alim da wannan kan cewa mu abin da ya dame mu kar ya zama to kan cewa ga sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi rajin ta ba don mujibi ba shi yasa kamar zaka ga a al-imam zahabi yake cewa game da wannan aban ibn taghlib wanda ya fara wanda ya tarjama sa a farkon mizan da ke da yake cewa shi iyun jald لكنه صدوق falana sidquhu وعليه بدعته صدوق saduq amma جد jad gaba da baya shi'a ne muhtarik ya kono a cikin shi'anci kuma kamar yadda ibnu huzaima yake faɗa dangane da abbad ibnu yaqub al-zarajini yake cewa afiqatu fi riwayatihi al fi Eh? ya ce ya daga wajensa ya ce a tsika su fi riwaya fi amintacce ne wajen riwaya amma almutta hamu fi dini da sharɗin adala ba ko akwai tanazo zahirinsa da sharɗin adala sai dai in ka fassara adala da cewa abinda ake nufi da adala a hasu min mutlaqil adala ana nufin adala ta jalibin asidku fil hadith in ka fassara don nan ya tafi. in ka fassara ta da wannan ya tafi alaikum shi da hadisan su da dama mm. ba yawanci suna yin wayi wanda suke cikin lissafai na a ah, daga baya ne ai daga baya ne da suka zo suka dinke wannan tasu riwaya daban yan rafida amma na farko wato shi <clears throat> na farkon shi'a ai a cikin tare da tare da musulmi suke kuma sa cikin sa da riwayoyi a cikin tafan sunna masu yawa daga bayan su suka ware tukan riwaya su hmm. don ba su fara ma abin da ɗin riwaya ba sai a karnin abin da sai yau wajen shekara ɗari uku bayan gida hmm. suka fara samun kutubun riwaya suka fara magana a kan ilimin rija da sauransu tuni bayan ma an gama ma maganganu kan ilimin rija wajen ahalin suna sanar su suka fara <laughs> to amma daga farko daga farko yi ruwa ɗin duk a tare ake bid'a ce ta zo wato shi yasa suke cewa shi an ci da ya fara akwai abin nan a tashayyo abin a shi a tashayyo wanda yake babu huluyi a cikin tashayyo ne hulu da kuma tashayyo bi hulu a tashayyo ne hulu shine wanda yake fifita ali akan usman wannan shi an ci ne amma babu huluyi a cikin wanda akwai da yawa da sun immatu sunna ma da suke ciki wadansu sun nan gari da su sufiyanu sauri dan da sauri yana ganin ali afdal min usman saboda haka wanda ma in ka ga an yi magana ko shi a sun zo sun ce to ai gashi ma daga cikin ma wanda daga cikin alamu sunna din ma akwai irin su da sauri dan shi shi an cin sa ba irin wannan shi an cin na rafi ba bane shi an cin ne kawai ya fifita ali akan Uthman wannan shi tashayyu bila hulu rubbama ka samu wadansu daga cikin su su karfin hali har su fifita ali akan Abubakar amma ba zai a tashayyu bi hulu tashayyu bi ghulu sune wanda suke zagin Uthman da Talha da Zubair da Muawiya da duk wanda suka yaki da na Ali amma ba tare da suna kafa kasu ba amma suna zagin su suna zagin su su kirkiro su kawo kuma suna riwaya sai wanda suke na ƙarya da suke faɗan aibin irin su Muawiya da sauransu wannan a tashai in ka je a cikin urfin salaf sun ce shi, yi ghali wannan suke ne amma wanda yake kafirta wanda yake zagin ko ba ba ka zagin abubakar da umar ba ka zagin abubakar da umar su wadancan a ce a shi a turbulat ba wadancan shi a turbulat mara su shi a cancanta kawai fahimtar su ce suke ganin sai da na ali ya fi sai da na usman cancanta wannan shi a ba masu guluwi ne ke masu guluwi su ne suke zagin wanda suka yi muharaba da sai na yau duk suka yi jayar da sai na yau suke zagin suke zagin Talha da Zubair da Muawiya da makamantansu a cikin waɗanda ba zan waɗanda suke da ja akan halifancin sayyidina Abubakar rubbama za su iya cewa al'aula bin khilafa ali eh, amma sai yadda da halifancin sayyidina Abubakar da Umar amma hmm? kamar su a su su yana sauri ai su su aslan kawai akan wa za a kaddamar tsakanin ali da usman eh. eh shi yasa ma wannan ma kace masa mayar da cikin mata shayyu akwai akwai abin nan akwai dan wuce gora da iri a cikin sa tunda wannan an samu khilafin a cikin dawa daga cikin ahlu a cikin sa ko imam malik akwai riwaya daga wajen sa kan cewa yumsik an tafdil bayna usman wa ali kauli biyu ne daga imam malik daya yana cewa usman ya fi sannan ali kaulin na biyu shi ne kan cewa bai nan ba shi kuma da sa'i da ake cewa yana ɗan shi yana shayyo shi ma shi irin sharri ɗin shi ne imamun sa'i da ya rubuta littafin hasaisu ali shi kuma abin da ya faru ya je ya je kasar daga misra yake a misra ya ya je kasar sham sai ya samu mutanen sham mutanen sham mutane ne wanda suke akan banu akan aqidan banu umayya aqidatun nas suke annasu ba su ne suke kin ahlul bait suke kin sayyidina ali suke la'anar ali da zuriyarsa yaje ya same su munharifun munharifina an ali a haka ya faɗa shi ma wajadtu ahlul sham munharifina an ali wa ahli baiti ya same su sun karkata wajen kin wajen kiyayya hmm? sun karkace hanya suna kiyayya da sayyidina ali saboda sai mu da littafin hasan su ali ya karanta shi a masallacin baitul maqdis saboda wannan suka taso kan suka san kashe shi shi kuma wannan a bisa typical abin da malaman suna suke idan sun je sun samu mutane a kan karkata to gari su dawo da su kan daidai saboda haka da ya je ya same su akan wannan ai bai in yace zai yi musu riwayar hadisan da suka zo akan um, akan falalar sai na Usman da sauransu a da tsara tabbatar da su ne akan haka sai ya gaya musu abin da yake zai inkarin bid'a a da suke shi shine kawo ya rubuta littafin qasa'is ai saboda haka sai ake saboda haka in shi ake cewa a ah, sun gani ba namu ina yake na shi kwale nan su ya ce me zai faɗa a cikin fadarin in mu'awiya to ba abin da ya zo na fadarin na su wanda zai akwai shakka ne cewa sai na li afdal min mu'awiya inda na Usman ne yawan nan magana shi za a ce masa amma abin da ya faɗa cikin ne ko kai kan in kan da tarjumar muawiya abin da ya zo a kansa abin da ya zo a kansa na falala shi abin da ya zo a kan gama garin sahabbai amma wannan nasa falala wanda ke musamman ta daban kamar alal misali a ce min ahli bai'a a tafiruwa ne shi ko waɗansu daga cikin waɗannan duk ba illa kasancewar kai kan cewa abin da annabi yana kana yin tumul wahayi da sallallahu alaihi wasallam amma sauran hadisi da ake kawo hadisan ƙarya ne kuma an kirkiro su don an dangana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan fararen ma'awiya malam hakim ba alhakim ana tuhumar shi wasu suna gaya da su suna tuhumar da wani dan mai ne zuwa ga tashayyu ban san abin da yasa ake tuhumar hakim da wannan ba amma fil ghalib yawanci za a gani duk irin waɗannan ba su da asali irin waɗannan maganganu yanzu kamar ko abdurrazzaq abdurrazzaq ibn hammam sana'ani malamin imam ahmad an toce shi da shi'a ne musamman ba an toce shi da shi'a kuma ila nan a waɗansu girwaya an jiddi maganganu a kansa akan sakin bakinsa akan Usman to amma laifin bisa kuma an gwaito da wajensa ike cewa ma ta jasara kalbi ala an ufaddila aliyan ala abi bakr wa umar zuciya ta bata taba wannan karfin halin ba in ce zan fifita ali kan abubakar da umar to mutumin da yake wannan haka aka ce masa shi gani a kali bai shi sa imam ahmad da aka gaya masa ake masa magana akan sai ce amma ana falam asma minhu tilka al tilka al-ahadith ar-rabi'a ce ba taba jin wannan maganar da godan sa mu ci gaba da mu ƙara hmm? kuma yawa bayan akwai shi'i zai wanda ba gani ba sannan akwai shi'i gani sannan kuma arrafidi arrafidi arrafidi shine wanda yake kafirta sahabbai hmm? yake zagin abubakar da umar yake zagin abubakar da umar kuma ya kafirta su ko ya zagi sahabbai ya ce to waɗannan waɗannan su ne waɗanda suke la tubbal riwayatuhum wala karamu akwai bambanci alghali shi alghali yana zagin usman da wanda suke nima da sai na ali ke zagi oh. baya ta arobi ga abubakar da umar arrafidi kuwa ba zagin su kawai yake ba kafir kasu su yake ko bayan kuma ba wai kawai wanda suke muharaba da sai na ali ba hatta abubakar da umar su yi raba wajen arrafidi aslan me yasa aka samu rafin zagin ba ai shi annabi bane wannan zamanin su zo wajen zaid bin ali suka ce masa ya yi bara'a daga abubakar da umar ya ce ta za a yi bara'a daga abubakar da umar hmm? bayan su imama guda. Hmm? shi sai suka ce masa ya bar tafarkin iyayensa suka rabu shi shine suka kira faktumuni daga nan ne aka kira su ba daga nan ne aka samu wannan islahin da kiran su ba itna a shari'a daga baya suka zo ai su ka sa ne ta suka zo su wani yan bayan ta a lokacin abin da ya kai haka ba bayan lokacin da koyaushe duk saban na ai akan akan yi ne koyaushe wani imam ya mutu sai ya sabani bayan da zuwa imam bayan sa saboda su koyaushe koyaushe wani ya rabu sai sun rabu kira to daga cikin ƴaƴansa waɗanda za su ce wannan shine ubangi mai wasiya wannan su ce a wannan ake yi waɗansu ce wannan aka yi bayan mutuwar Jafaru Sadiq suka rabu akwai wanda suka ce Ismail babban ɗansa shine aka mai wasiya shine yan Isma'iliya wannan kuma suka ce a'a ba shi aka mai wasiya ba Musa ibn Jafar mm, alkawi shi ake mai wasiya to ifna a shari'a sune wanda suka iyakance nasu na ashar din a cikin waɗannan waɗanda suka shahara da cewa su ne kowanne bayan bayan ubansa shine zai Ga gashi tun daga suka fara tun daga Ali sannan Hassan sannan Hussein sannan Ali Zain al-Abidin sannan Muhammad ibn Ali al-Baqir sannan Ja'far al-Sadiq sannan Musa bin Ja'far al sannan Ali ibn Musa al-Rida sannan Muhammad ibn Ali al-Jawad sannan Ali ibn Muhammad hmm? sannan ali ibn muhammad sannan muhammad ibn ali sannan al hassan a'a sannan ali ibn al-hasan al-askari sannan muhammad ibn al hassan al-mahdi uh, al-mu'annas ya rubuta kansa al-mahdi su goma sha a ya zo ya kuga dai ya kuga yana cikin firda samuwa to wa ala hada yace wa qila qawli na biyu shine yuqbalu mutlaqa za a karɓi riwayar sa mutlaka ma wani wajibul itlaq hmm? eh saki ba kaidi menene ya zai a saki me za ta saka ba kaidi wani kaidi za ta rushe ai ma kana mun fara farajin au sharaka wato in ka ga lafzin mutlaka ka duba asiyaq wal lihaq ka duba jumlar da take fakara kuma wadda take tsaro baya sai ka gane wani wajibul itlaq in ba ka samu a wadda ta wuce gaba ba wadda ta wuce gaba ba to za ka samu wadda ta wuce wadda ta zo baya hmm? ko to saboda ka duba gaba illa in kada halal kadhibi kama taqaddam sai dai idan yayi tikadin halaccin a ah, a ah, ƙarya kamar yadda ya gabata wajen wani itlaq shine kan cewa ya taqib wajen wani itlaq a nan wajen zaiwa a abin nan a gairu zahir kamar da ka faɗa din nan sai dai zaka iya daukar sa daga kan cewa sawa'un kana fi riwayati tarwijan li bid'ati aw ghayr fi tarwijan da bid'ati shine wajen wani tun tunda ya ishara kan cewa ya sanya shi wannan ya zama tokai wato ko da a cikin ruwaya daga wajen din akwai kambama al'amuransu ko babu kambamawa waɗansu ka ce yi kuɓa na mutlaka illa in ya taka da halin kare sai dai in ya yi tikajin halaccin yin karya wajen riwaya kamar yadda ya gabata a cikin almukaffar mukaffar bibida jiki wa qila al Salim al-thalith yuqbalu man dahiya ana karɓar riwaya wanda yake ba dahiya ba wato ba mai kira zuwa bibida a sara داعيا إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات domin kawanta bid'arsa ya kawata ta ga mutane wannan zai iya san zai iya daukan sa akan ya ya kawo riwayoyin ƙarya shine tahrifu riwaya ya cancanta riwayoyi ya kawo ƙarya wa tasbiyatiha ala ma yaqtadihi mazhabuhu da kuma ya daidaita ta dace da madhhabarsa addariya kenan wa hada fil asah wannan shine a magana da ke mafi inganci shi ne da nake ce muku din at-tafriq wayannan matubi sune wayannan matubi da ku da hafi da kawo sune wanda ibnu rajab ma yake kai su a cikin sharh ila litimi hmm. al-qabul mutlaqan wa rad mutlaqan wa tafriq bayna ad-da'iya wa ghayr ad-da'iya hmm. wa aqrab al muhibban ibnu hibban yazo da wani abu wanda yake bako فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفسير سيدا أور أي اتفاق أكن كرر رواية من دي كباني كرا رواية بدأ سوابة من تفسيرها والتفسير كما تأتي ابن ابن كباني أيضا من غير تفسير أي من غير تفسير في أنواع الجداء هل هي مكفرة أو غير أو مفسرة هل هو ممن يعتقد حل الكذب أو ليس ممن يعتقد حل الكذب وأنا دي التفسير ابن ابن حبان بيبا wanda yake idan ka ce ghairu da'iya yuqbal mutlaqan ka yi watsi nan tafsir in bai zama akwai sabani a wannan na'am ah, maganar ibn hibban haka ne ta wata fuska al'aksar ala qabuli ghairi da'iya mafiya yawan malamai suna karban wanda yake ba ni kira da bid'a sawa hmm? mafiya yawan malamai suna karban wanda yake ba da'iya zuwa ga bid'a sawa illa in rawa ma yuqawi bid'atahu sai dai in yaro in yaro to abin da yake karfafa bid'arsa in yaro kamar hadi kamar shi ya to hadisi ne da yazo akan falalar ali da ahli baiti hmm? ko nasibi ya rawaito hadisin da yazo akan falalar banu umayya ko ya rawaito hadisi akan suka kan wanda da cikin ahli baiti fa yuraddu fa yuraddu hmm, ala al-mazhab sai a rajin wannan magana alal mazhabin muhtar a bisa mazhaba wadda ke abin zaba wa bihi sarraha al-hafiz abu ishaq ibrahim ibn yaqub al-jawzajani da wannan ne al-abu al-hafiz abu ishaq ibrahim ibn yaqub al-jawzajani ya sarraha bayan shi kuma Zani? a jawza a sheikh abi dawud malamin abu dawud a wannan sa'i da kuma imamun nasa'i في كتابه معرفة الرجال كتاب معرفة الرجال كما أنا كتاب كتاب الشجرة في أحوال الرجال الشجرة في أشيز جوزة جوزة جوزة جاني mutumin sham mutumin sham idan yar aka yar bid'a dan kanwa idan aka samu wani dan kufa yayi dan kuskure ka dan a cikin riwayarsa sai rushe riwayarsa hatta irin asafin da riwaya irin su a'amash sai da so magana a kansu saboda shi munharif ne al munharif an ahlul kufa shami ne akwai meli ya zuwa ga nasu tare da shi فقال sai ya fada a cikin صفا masu رواية hadisi hadisi yace wa minhum za'ibun anil haqq a daga cikin su akwai wanda ya karkace daga gaskiya ai an sunna wato gaba da tafarkin sunna Sadiqun lahja amma mai gaskiyar magana falaita fiye hila babu laifi babu wata dabara illa an yu'khadh min hadisihi sai a karba abin sai a karbi hadisansa ma la yakunu munkara wanda ya zubanto ba munkar ba wanda ya saba ma'lum wanda ya saba ma al-ma'ruf kenan idza lam taqwa bihi bid'atuhu idza lam taqwa bihi bid'atuhu idan ya zamanto bid'a ta karfafa da shi ba da wannan riwaya ba an gani saboda haka wanda yake mubtadi ne shine za'irun amma kuma sadiqul lahja ya to hadith hadith din nasa ba munkar ba wato akwai hadda tare da shi akwai hadda tare da shi bayan gaskiya kuma yana da bab kuma ya zama tori wayar babu tuhuma a kan cewa tana karfafa bid'arsa sai a karba wa ma qalahu mubtaji abin da ya faɗa ya dace yayi daidai لأن العلة التي لها رد حديث الداعية domin illar da saboda ita ne aka yi hadisin mai kira ya zuwa ga bid'a warida tun fi ma idan kana zahirar marwi yuwafiqa madhhab yuwafiqu madhhab al tana tabbata ne illar tana zuwa ne yayin da ya zama to zahirin abin da aka ruwaito yuwafiqu madhhab al yana muwafaqa da madhhab al bid'a walau lam yakun da'iya ko da ba da'iya bane wallahu a'lam wallahu a'lam wannan shine karshen abin da din riwayatul mutali shi yasa al-hafiz da kuma littafin risala imam zahabi yake cewa hatta wannan matsalar lam tatabar hali kama kama yanbaghi har ba ta bayyana ni da dalilan ta ba kamar yadda nake so to za ka abubuwan ban mamaki yanzu kamar akwai wannan salim uh, ibn Sulaiman dan shi'a ne kuma har an rawaito yana zagin Usman saboda haka ta ne a cikin tashayyuh amma Imam Ahmad yace shi'iyyun lakin laysa bihi ba's laysa bihi ba's amma irin su ya haɗu ma in suka yi karɓar riwaya wani lokaci zai zama kan cewa malami malamin hadisi ya rinka ganin kan cewa wannan ba da'iya bane kuma an yi riwaya da wajen sa babu karfafa mazhabar martabarsa kuma ga shi babu a hadisi munkara a ciki to wannan shine yakan sa ya zama to an karbi riwayarsa na ce zan karanta muku maganar shekul islam ibn taimiyya da ya akan matabar imam ahmad قال شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه يشي وكلام احمد يفرق بين انواع البدع maganar الامام احمد Ahmad wanda ya bi maganar sa zai yana bambancewa tsakanin البدع bid'a in bid'a رد ce مطلقه riwayatul mutlaqa in aka ce wani jahmi ne wannan radda riwayatul mutlaqa to yana ganin su kafirai amma in kamar take mutawassita bid'a mutawassita eh, a kamar alƙadar to shi wannan adda'i sai ya rabu riwaya sa riwayarsa gairu da'i ya karɓi sa ko kuma bid'a wata ke hafifa kamar al-irja al-murji'a to su wannan to a an yi sabani har bar riwaya ta kuma mutlaqan aula to wannan lokaci maganar imam ahmad yana bambancewa tsakanin nau'in bid'a wa yufarriqu bayna al-hadith ila riwayati anhum wa adamiha ahyanan yana bambancewa tsakanin akwai bukata a riwaya da wajen su ko babu bukata sai zama to sunna ce da su ne suka kiyaye ta an rasa ta wajen wani kamar yadda ibn madini yake cewa idan aka watsar da riwaya daga wajen ahlul kufa saboda in shi'a ne ko ahlul basra saboda sun fara cikin bid'ar qadar la kharibatul kutub da fa hadisi sai zama to sun su zama to abin da an rasa ilmi mai yawa a cikin su kama yufarriqu na da'i wasu saki wani lokaci kuma ya bambance tsakanin adda'i wasu saki saboda haka imam ahmad wajen riwaya anil mubtadi hmm, yana da ma'auni guda uku na farko wace irin bid'a ce na biyu akwai bukata a yi waya da gudunsa ko babu bukata na uku da'iya ne ko ba da'iya ba wannan ahlul istiqra wanda suka bibi manganin imam ahmad da irin su ibn taymiya sun gama bin manganin imam ahmad suka suka tafi suka mana suka tace mana wannan magana ma anna nahyahu la yaqtadi kauna riwayatihim laysa bi hujja tare da cewa in ya hana a yi riwaya din da wajensa ba wa wani yana nufin kan cewa riwayar su ba hujja ba ce an gani maganar da kake faɗa waye ne ke faɗa yake cewa a kai ne kake faɗa na biyu ko kan cewa ayan magana akan riwaya din ba a kansu? to in ya hana riwaya din a kansu, ba wai yana nufin kan cewa riwaya ta ba hujja ba ce hmm? lima zakartuhu min anna al-illat al-hijran saboda illar da yake hana ayyuka da gurin su saboda a kaurace musu hmm? hijran al-mubtadi المبتدئ يجب هجرانه القرشي مثلا صوره كان تفق في دائره ولهذا ولهذا نهى عن السماء عن جماعة من جماعة في زمنه ممن من في المهنة لكن يهنا أي رواية وجمع اسمه لم يسك أمسى تنبير ذاك مستفيد من خلق القرآن ترى شو بعدين بدأ أبني أما دمني دن دن سبوا لا سكين سنرونا السنة سوى لك دن أي مسؤول من سيجي أورشي مسؤول وإذا سألني ابن المدينة قليلا سنوجد رواية ما ما لم يقل ما لم يقل إمام البخاري أما إمام أحمد لا شيء من الولاد الموجودين سبوا لهم سبوا لكوي لا أكل مس دارس بيش أكل خلق القرآن يا يا أمسح شيء شيء بس لا يقوى ظهره على الصوت بدي أدو إيه كان دبولا لا <laughs> وأجمع المسلمين مسلمون على الاحتجاج به مسلمين مسلمين إجماعي أكل الاحتجاج به كما قال ابن المدين ba wanda ce za a suka riwayar sa hmm. amma imam ahmad kar a yi riwaya daga wajen ba wai dan cewa riwayar sa ba hujja ba ce don kawai a kaurace mu saboda abin da suka yana ganin kan cewa raunin suna ne wa huwa fi nafsihi qad rawa an ba'dhum shi kansa ya riwaya daga wajen su da kafin su ija sai su jawabi kafin su amsa لأنه قد سمع منهم قبل قبل qabla al-ibtida domin yayi waya daga wajen su tun kafin su fada cikin bid'a da suka fada walam yat'an fi sidqihim wa amanatihim amma bai taba suka akan gaskiyar su da amanar su ba wala an karar ihtijaj bi riwayati bai inkarin kafa hujja da riwayar su ba وكذلك وكذلك وكذلك الخلال هكذا ما الخلال من المجرى المجرى إمام أحمد ترك رواية عن أقوام لنهي المرودي ya ki riwaya da wajen waɗansu mutane saboda almarudi almajirin imam ahmad wanda ke kuma malamin halal ne ya hana a riwaya da wajen su warawa an hun da mauti amma bayan mutuwar marudi sai zai ruwa daga wurin su ya yi dan ya faranta malamin sare ba wai dan cewa kuma ya san cewa hatta a wajen malamin nasa ahlul ihtijaj ne wa zalika anna illa domin illar a wajen su istihqaq al hajar inda tare. cewa wannan ya cancanta a kaurace masa a wajen wanda ya kirwa daga wajen sa wa istihqaq al hajar yaxtalifu bi ikhtilaf al ahwal wal ashkhas yaushe ne za a kaurace ma mutum wannan yana sabawa da halin da kuma wane ne wanda zai cancanta a kaurace masa mutum zai cancanta a kaurace masa hmm, a hali a wani hali amma in halin ya canza bai cancanta a kaurace masa haka yan bid'a ne guda biyu wani zai cancanta a kaurace masa wani zai cancanta a kaurace masa saboda haka abu ne wanda yake akwai sai an auna كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من أمر أصحابه بالصلاة عليه كما إذا مزال الله صلى الله عليه وسلم يكين صلى أكون وان دي sallah. صلى su yi maza sallah وكذلك لما قدم عليه أبو سكان ابن الحارث ده أبو سكان ابن الحارث بن مسح وابن أبي أمية ده ابن أبي أمية أعرض عنهما سيأوجه كده الجريس ولم يأمر ولم يأمر بقية أصحابه بالإعراض عنهما أما بي أمرتي ثورة عبنسا سكو أورتشي مسلم بل كانوا يكلمونهما سي مسلم ما قال والثلاثة الذين na kulle خلفوا da kuma wannan su uku su ka'ab da aka da basu yakin tabuk ba lamma amara almuslimina bi hajrihim da da ya umarci musulmi su kaurace musu lam ya'murhum bi firaqi azwajihim illa ba'da dalika ai yace musu su rabu da matan ba sai daga baya ne aka ce matan su ma su amma daga farko an kyale su ce kofa ce babba wa ma ahmad yace ban san wata magana da Imam Ahmad ba kalaman bin nahi an jami'i anwa'il mubtadi'a kan yadda wanda yake hana riwaya daga dukkan nau'i na mubtadi'a hatta al-murji'a hatta al-murji'a idan lam yakunu du'ata in ba zama kuma su kira da bid'a su ba kamar yadda zai ta'mimu abi al-khattab kuma inda ɗaya daga cikin almajiran matabar Imam Ahmad ibn Khattab ya amma ma yace dukkan wannan bid'a Imam Ahmad ya ce ka aka riwayarsa kama annahu fil jahmi kamar yadda a cikin magana al-jahmi hmm, لم أقف له بعد على تقييده بالدائية بل قلي أبن إن دي تقييد يشي إن با دائية بني إن دائية يشي لغاء يرد نسا أما با دائية وغاء يرد نسا شينا نعسين وأن تعليق نجد أو مما يشهد لكون نهيه أن الرواية لا تبتدي كون رواياتهم ليست بحجة وأن ذلك من باب الحجران أن كثيرا ما يسأله تلاميذه إذا قال في الراوي إنه متروك الحديث أتركته لهوى فيه sai ya ƙudu la mun kana munkarar hadis abu da yake nuna maka cewa imam ahmad in yace kar a yi ruwaya daga wajensa daga wajen wani dan bid'a ba wai dan saboda riwaya ta babu hujja bane hmm? dan dai saboda a kaurace masa ne shine yawanci in yace in yi magana akan akan mai riwaya yace fulan yace matrukul hadith ba a karban hadisin sa yawanci sai ga albanna sun tambaye shi a tarattahu li hawan fihi kare shi kai saboda dan bid'a ne to sai sun cewa kenan babu da hujra sai ce la bal kana munkar hadith a munkar hadith wato ma'ana ba in ka kyale batun ma bid'a hadisin sa aslan ba ka tsotse bane komai komai istiqama sa sunna saboda ba shi da ba كما حصل ذلك في كلامه في أبان ابن أبي أياش وفي حسن ابن عمر وعليه فلا يهمل نهيه عن الرواية عن شخص لبدعة فيه على عدم الاحتجاج بروايته إلا إذا وجدت قرينة تدل على ضعف حديثه to wannan shine mabhasin al-ibtida yana daga cikin al-mabahith ash-sha'ika mm. suna da bawabi waɗanda daga cikin bawabi din akwai wanda za a yi magana a kansa da bid'a amma kuma bid'a ta tabbata ta tabbata a kansa ba to wannan magana wanda suke magana a kansa akan bid'a din ba za a karba ba mm. kamar yadda Abdul Samad ibn Abdul Warith ibn Sa'id yake cewa sun yi wa ubana ƙarya ba ban taɓa jin sai na magana akan kadariya ba kawai saboda an ji shi yayi yabo ga Amr bin Ubay al-mu'tazili sai aka ce ai shi ma qadari ne to haka wannan an yi magana a kansa akan bid'a amma ko ta tabbata Ina da wannan bid'a wani lokaci kuma ya zama to cewar a dauka shi gani ne alhali kuma ba gani din ba to wajen wanda ya dauka shi gani ya sai ya magana a kansa hmm, ya zama to kuma al'amarin alwaqi'in ba haka yake ba A haka zalika sahibu sahihain sun yi riwaya da gojen mubtadi'a riwayoyin da aka samu na ashabu sahihain daga cikin mubtadi'a to kamar ka'idar sai da sauran masu riwaya da aka yi magana a kansu kan cewa ba sa kawo hadisi sai sun sai sun tace shi sai sun tabbatar babu wani abu na suka a kan hadisi riwayar kamar yadda suka riwaya su da hadisi na hadisai daga wajen wanda aka jefe su da bid'a kamar irin su masu bid'a kadar kamar irin su katada ibn da amatu sirusi kamar sham ibn abi abdullahi tustawari da kuma irin ɗan shi'a ɗin kamar su ubaidullahi ibn musa al-absi kamar abdurrazzaq sana'ani to irin waɗannan da suke ruwaya da wajensu sun yi inci ƙa'in su sai da suka bi da jingina hadisin suka bibiye suka tabbatar kan cewa hadisin da suka rubuta abu ne wanda yake ba shi da wani ba shi da wani a kansa galiban ma za a kan cewa ba su taɓa ba su kaɗai kama da ruwaya da wannan hadisin ba hadisi ne wanda yake mashuri ma abu an samu mutane da misali dan bida a kan har san shi yana kira dan bida a kan a bisa wasu riwaya kan ya ka samu wani kuma ya kawo shi wanda zai da alaƙa da bida za a iya karba wancan bangaren eh, eh, riwaya ya kawo shi ba ta ba ta karfafa bida eh, amma yakan da an san shi an san shi da'iya ne mai karfafa bida'a. Eh, mai karfafa bida'a. ta ba da riwaya za a karba ta musamman an san shi kan cewa saduk ne mm. ta yaya za ka san cewa saduk ne mm. Mm. da wannan ba eh? eh? tatabbu al-hadith idan ka bibiya hadisansa kaga yana muwafaqa da ruwa mustaqimul hadith abin in suka haɗu da waɗansu masu riwaya sanannu hadisin sai na mawafaka da nasu saboda haka an san cewa wannan hafiz ne ba da bilai hadisi hmm? dan dama abinda malaman hadisi suke duba kenan su duba marwiyat shine imam muslim yake cewa idan idan kana yuwafiqu thiqat wa yum'inu fi muwafaqatihi yana muwafaqa da ta kuma ya isa matuƙa wajen muwafaqa da su da wuya ga ya saba musu to wanda an ga hadisan su haka suke to shine za ka ga sun ce mustaqimul hadis to irin wannan ko da ya zama to da'iya ne hadisin sa hujja ne lakin yabqa al-amr cewa akwai tarwij gare shi hmm? wanda ya cancanta a ƙaurace ma ne kuma a bayyana wa mutane matsayinsa don a ƙaurace masa saboda shirinsa da suna da shirinsa ga addini hmm? to wani shi sai a koma a sai a koma a duba a gani akwai haja na wannan ya ko babu haja in babu haja an samu ne ya rawaito shi kenan sai a ce to ba ma bukatar ka ba sai mun sa sunan ka a cikin littafin ba sai mun zama cikin jerin gwanan masu riwaya da wajen amma in ta zama to akwai haja Hmm? in ta zamanto akwai haja to sai a yi riwaya kuma a bayyana al'amarinsa kamar yadda ibnu huzaima yake cewa as-siqatu fi riwayatihi al-muttahamu fi dini a faɗi haka dan a bayyana mutane matsayin na eh wannan irin wannan an samu an samu garaba a wajen su to ya danganta da matsayin shirkin sa tunda ai kasan san shi al-hadithul gharib hmm? irin wanda ake karban a hadithul gharib daga wajen su sai irin su imam malik wanda bayan kawai sun yi muwafaqa da asiqat kuma sun tara marwiyat mashhura da yawa wanda ba za a yi istidradi ba ya zama to sun kaɗaita da wani abu na sunna saboda sun shahara da neman ilimin hadisi kamar can da ake magana a kawai wanda suke da ƙungiyoyi wanda suke magana cewa wannan sun mutane wannan kamar rafi da cikin ma'ali suna da yarfa a yanzu wacce da kai eh, wani sun kare da Qur'ani suke magana suna magana a kama ayatul wilaya ko kuma wani abin da ya zama mm, ai shi abin nan ko da ke cewa suke sun kare ta wasiya waɗansu su ne za su ai ba sa karfin zuciya sai sun kare ta alƙur'ani kuma sun san wannan abu ne suke faɗanta ayatul wannan suratul wilaya ta su na kamar kalmar sanasi na ji na ga wasu daga cikin a yanzu shi'a suna tsaya ga kan alushin nan kuma aka ce wanda suke bin wanda suke cin mutuncin misali sai na da alibai to ra'ayin su ne kake da a kai kuma ta tayin zuwa ra'ayi magana ai abin nan waye so ma asalin waye so waye sa musu nawa su tukuna asalin waye waye sa waye fara istilahin nawa eh da can farko din su waye suka fara ahlus sunna ne ahlus sunna su suka fitar da istilahin nawasib suka ce ahlus sunna wasatun bainal firaq wasatun bainan nawasib wa shi'a an nawasib hmm, sun so sun ki ahlul bait sun yi huluyi a cikin usman a shi'a sun ki usman hmm, da waɗanda suka yi saɓani da sayyidina Ali sun yi guluyi a cikin ahlul bait ahlus sunna sun tsaya sun so ahlul bait daidai iyaka sun so sai na da sauran sahabbai daidai iya hmm. saboda yan shi'a daga baya da suke kiran ahli sunna na wasu hmm, sun yi wannan ne don su yi kalbul haqa'iq hmm. don su yi kalbul haqa'iq suka haɗa da su na wasu ɗin na haƙiƙa da kuma ahli sunna wanda ba su yadda da su yan shi'a ɗin ba suka kira su na wasu banda haka menene abin da ahli sunna suke nake ya ga ahlul wanda za wanda nawasib suke nawasib suna tsine masa sayyidina ali da akan minbar abin da suke kenan hmm? akan minbar abin lokacin banu umayya har sai da har zuwa umar ibn abdul aziz da duk wanda ya hudu ba a hudubar juma'a kafin ya zo kada ya minbar sai ya tsine masa sayyidina ali da zuriyarsa hmm? akwai wanda cikin ahlus sunna da yake wannan to wannan shine nasu wannan shine nasu da haka in shiya ce za su kira ahli sunna na wasu wannan qalbul haqaiq kuma ba istilahin su bane asal su ma wani istilahin su fada amma asali istilahi ne na malaman sunna kuma su sun san abin da suke nufi da istilahin su wanda suke mutari'un da to wannan dai farbu abin nan kana abin nan da wuya ka samu rawi wanda yake mai riwaya mai yawa kuma ya zama to mashhurul hal don ce mashhurul hal riwayoyin sa kadan amma in ya in yana da riwaya da yawa za a yi magana akan nadir anyway in ba wanda ya riwaya a kansa in ba wanda ya riwaya a kansa yana nan a mashhurul hal ba za a karɓi hadisin sa ba sai in wani ya muwafaka da shi sawa'un malaman su mubtadi'a ne ko ba mubtadi'a ba sahih kan cewa yana ɗaya daga cikin abin da ake sukar rawi idan ya to baya zaɓen malamansa adamin cika ishiyo kamar yadda zamu gani in zo katin jarh wa ta'dil abubuwan da ake intiqadin rawi da shi fi ghairil adalati wal dhabt daga ciki adamin cika ishiyo mutum ba rawi ya to mafiya yawan malamansa in bid'a ko majahil wanda ba a san su ba na'am su ɗaya ne sune shi al ashariya sune shi al-imamiyya al-imamiyya da suke cewa abin nan a kowane zamani akwai imam imamu sama kuma suka ce wannan a'imma din su goma sha biyu da hmm? ya zama tokan cewa al-hasan ibn ali al-askari bai samu zurriya ba sai suka ce a ai ya haihu amma ba wanda ya taba gani dan yana haihuwa ɗaya yana shekara biyu sai shige cikin wani rami saboda haka kaga kenan shekara ya mutu a shekara ɗari biyu da sittin bayan hijira shekara ɗari da sittin har zuwa yau mina hada hmm, kaga babu sahibu zama to shi fita ai sahibu zama yana nan a cikin sirta hmm. wanda to shi ne sai aka samu waɗanda suke cewa akwai alba kofa alkofa ne shine yadda za ka kai zuwa sahibu zama kowane kowane zamani yana da babu ɗinsa albab shine wanda ya haɗu da sahibu zama sahibu zama ya gaya masa da abin da za a yi Sau da sai zama to kan cewa kenan maimakon ya zama imam ake bi al-imamul ma'sum in hmm, albab ake bi kuma a wajen ayyana wane ne bab din a nan ake saɓani wata ran ka ji an ce wani mai sai da mai ne ya taɓa ganin sa saboda haka bi shi a azzayatu waɗansu a ce wani abin nan ne ita ce ne ya hango iya ya taɓa haɗuwa da shi saboda haka a samu biya kowa haka a nan zafi a nan haka aka yi aka yi ta buga abin nan saboda kaga in suna da awan cewa su imamiya ne a nan wajen ba a sami imama ba tunda ba su sami imam ba sai wanda yake da awon yagan imam ko a cikin wannan sai ta saba ne kowa sai ya zo da wani abu ya faɗa ya ce ai shine har ne ya zo ya kasa da arkan cewa akwai na'ibul imam wilayatul faqih ba ya zo da wilayatul faqih eh <laughs> eh to amma dai ka zama kayan ne da ra'ayoyin imam ahmad na imam guda daya na ba su insha Allah amma yi biyu ce fa za ku yi ko kuma ba ku yi a a flash tunda akwai kwafi ɗinta na kwamfuta zan ba ku ta a flash insha Allah kenan sai ka samu lokaci sai ka samu lokaci ka zo sai mu maka taswirin ta subhanaka allahumma wa za mu canza lokaci gaskiya karatun lahadi nan ba zan iya ba na'am Thank you.